amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah ina yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga irin wannan karimcin da kuka yi mini kuka ga dacewa ku gayyato ni bisa ga wannan kungiya ta ku mai albarkata matasa da kuka haɗu domin taimakon junanku wa junanku kamar da bayani ya same ni wannan kungiya ce ta matasa na sa kai wanda suka sa kansu abokan juna masoyan juna domin taimakon junan ku wa junan ku kamar yadda na samu labari alhamdulillah kusan matasa ne wa'anda Allah ya samu rayuwarsu albarka matasan da suka san ciyan kansu duk wanda ya kalle ku wurin nan alhamdulillah da ganin ku ya fahimci cewa ku matasa ne wayanda suka san ciwon kansu saboda za a ga matasa kala-kala to amma alhamdulillah da shigowa ta wannan wurin ni dai na gamsu da irin yanda na ganku cikin ku kuma kamar yadda aka nemi cewa mu yi magana a cikin ɗan takaitaccen lokaci game da wato muhimmancin matasa a cikin tarayyar al'umma sannan da kuma shawarwari da za a baku domin wato ƙarfafa ku da kuma zaburar da ku to alhamdulillah abin da nake so da ku sani a matsayinku na matasa ku manyan mutane ne domin malamai sun ce su matasa su ne imadul umma wato ginshikin al'umma kun ga yanzu misali ga gini nan da aka yi ko ka ɗauki wannan barandar yanzu wannan barandar ita ce ginshiki tana da ginshikai wayanda su suka rike wannan barandar to su matasa ku sani a matsayinku yanzu na matasa ku ne ginshikin al'umma ku an da al'umma sannan malamai suna magana cewa su matasa su ne zuciyar al'umma kun ga matsayin zuciya dukkanin kun sani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifarta zuciya a cikin jikinmu yace inna fil jasadi mudgha a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al-jasad kullu idan ta lalace in ta gyaru jiki ya gyaru idan kuma ta lalace jiki ya lalace annabi ya ce ala ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya to matasa su ne zuciya al'umma duk al'umma da ta rasa matasan kwarai to wannan al'umma ta lalace ta shiga halin la haula wala quwwata illa billah sannan ku ne jini da tsoka na al'umma kun ga ashe dai gaba ɗai ku gano cewa hukudin nan ku ne al'umma baki ɗaya yanzu kudin nan da kuka gani Allah ya kare a unguwan nan yanzu kuna iya gyara unguwan nan kuma kuna iya tarwata unguwan nan yanzu kudin nan da kuka gani idan yau kuka bijire Allah ya kare ba mu mata a ce ba ku zama mutanen kirki ba to al'umma ga dauke wannan unguwar sai ta yi masa wuyan zama sannan idan kuka gyaru al'ummar unguwar nan sai sai kowa jin daɗi muna ganin abubuwan da suke faruwa unguwanni da dama da aka samu matasa suka tsara damce suka ce ba su yadda da wasu halaye na banza ba suka yi tsaye duk wanda ya shigo unguwar ba zai fara shigowa ba da wata mummunan manuwa sai da manuwa kwarai to da ku sani ku ku ne waɗanda aka yaba a cikin alkur'ani matasa ne irin ku masu halaye na kwarai masu manuwa ta kwarai Allah ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ya yaga waɗancan matasa yace su wasu matasa ne amanu bi rabbi da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce mu kuma wa zidnahum huda sai mun ka ƙara musu shirya ku zama masu koyi da irin waɗancan matasan na farko wayanda suka riki imani suka zama mutanen kwarai al'umma ta ci gaba ta sanadiyyarsu don haka ku sani a matsayinku na matasa kuna da matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi muna bayani a cikin hadisi yake cewa wato dugadugan bawa ba za su gushe ba la ta zalu kadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu al arba'i dugadugan bawa ba za su gushe ba ranar kiyama sai an masa tambaya dangane da ababe guda hudu daga cikin su sai aka ce wa an shababihi ma abla za a tambaye mutum dangane da kurciyarsa ina na ya lalata kurciya ce ina ya tsufa da ita wannan abin ku sahi a zuciyarku ta wannan samartakar da kuke ciki kuna jin jini a jika idan ku kuka yi amfani da ita hanyar kwarai al'umma suka amfana da to wannan ba karamin alheri ne gare ku ba kuma ba karamin alheri ne ga al'umma ba ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ambata mana cewa akwai wasu mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa cikin inuwa al'arshinsa cikin su sai cewa shabun nasha'a fi ibadatillah da saurayi matashi wanda ya ta cikin bautan Allah ya ta cikin imani a ƙida mai kyau halaye na kwarai ta irin wannan zai ta haifar fadiyar kiyama cikin inuwa al'arshe ubangiji don haka wannan yana nuna muhimmancin mata sannan idan kun duba al'ummomin warkowa duka ci gaban da kuma ga addini ya samu da matasan wannan lokacin ne ya samu kun ga ansa kuna tafi ana magana ansar ansar eh ansar wa matasa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya taimaki addini ya ce da addini gaba ko da yan musulunta yana matashi domin yana da shekara talatin da bakwai ko da yan musulunta yana da shekara talatin da bakwai yan musulunta ya taimaki addini sayyidina usman radiyallahu anhu musu bin umair da manya-manyan sahabbai su sayyidina ali duk za ka gan su matasa ne sun taimaki addini annabawa da manzanni na Allah irin su annabi Ibrahim kuna da tarihin eh annabi Musa kuna da tarihin duka suna matasa sun taimaki addini haka ina kira gare ku ku zama masu taimakon juna wa ku kun ga daga haka da kuka fara ku sani nan gaba ku ne gwamnoni ku ne sanatoci ku ne 'yan majalisa cikin ku ne za a samu ciyamomi kuma ku ne malaman al'umma nan gaba yan Allah ya gwada muna ku ne malaman wannan kujerin na manyan malumanmu da kuka gani ku ne za ku mai kujerin saboda ni lokacin sun yi nasu lokaci sun jaye dole su kuma matasa kuna ganin hata da kungiyoyi na addini gaba gaba suke suna sa matasa domin su zo su rika suma domin nan gaba su taimaki al'umma in kun kula manyan alamomin mu da muke da su yanzu dauki irin shek Jafar Mahmud Adam ko da Allah amshi rayuwa ta yana da shekara nawa arba'in da wani abu eh Muhammad Awal Albanin Zaria duka dai waɗanda kuka ganin sun taimaki addinin da sun yi suna manyan malamai manyan mutanen kirki za ka gansu matasa ne da haka kuma za ku iya a gurguje kada in tsawaita akwai shawarwari da nake so in baku cikin shawarwar da nake baku shine na farko ina kira gare ku ku zama wato masu neman ilimi na sanin littafin Allah ilimin sanin sunnar annabi Muhammad kuma ingantacciyar sunna ba sunna wadda bata inganta ba ku zara damce wajen ku yi karatu domin shi karatu shi ke maganin duk wata musiba. idan mutum ya zauna cikin matasa bai karanci addini ne ba bai san addini ne ba to zai zama matsala saboda yan ana magana sai a ce mai Allah ya ce sai ce wallahi ƙarya ta sai a ce mai annabi ya ce ya ce to wallahi ban yadda ba kaga wannan me ke kawo masa matsala rashin karatu dukkanin kuna alhamdulillah ku kun yi karatu na zamani karatu na sana'a kun san ciyan kanku to ku zara damce cikin ku in Allah ya gwada mana ba muka zo a samu mahadarta alkur'ani za ku iya nan cikin ku duk wanda ya saka ne da ƙarfin Allah ya ce ya daura ɗamara nan da baɗi zai haddace ƙur'ani da ƙarfin Allah zai iya za ku iya malam misalin zan buga mu ina da wasu matasa da suka shigo karatu shekaran jiya malam muktar ka wasu yara guda biyu suna dab da ƙara yanzu na yan e a nan da education da ke argungu wallahi malam cikin sati biyu yaran nan sun kawara alfin ba. yanzu sun gama abin da muke da shi yanzu da su kusan mun yi hizo bakwai kullum sun ka zo kusan sai sun hizo biyu na karatu ina saurara musu za ku iya saboda haka sa kai ɗaya ne kawai yanzu hatta da malam muktar ko da muka fara karatu ai kana cikin karatun ka haka ka zo ka mace ka zo ka shigo ka fara karatu da haka ina kira gare ku ina ba shawara ku yi kokari ku karanci addini ku san littafin Allah ku san sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina baku shawara sunnan nan da Qur'ani ku karbe shi daga malamai masana gaskiya ku je inda waɗanda kuka ganin mutanen kirki ne masu jin tsoron Allah ne ku nemi wannan ilimin daga wurinsu wannan ina ba shawara cewa duk abin da za ku yi ku zauna ku shawara tsakanin almushawara ku tattauna kada wani ɗaya ga abu ya dace je zartar a fi an zauna kuna da ciyaman kuna da sakatare kuna da ma'aji kuna da komai to kada a zartar da wani abu sai an tattauna an yi shawara sannan cikin abu da nake baku shawara ku zama masu ɗa'a wa junanku duk wanda kuka ce kuka zaɓe shi nan wa wa ku sa'an juna ku amma sai kuka zaɓi wani wace shi ne ciyaman kuma haka ba kuka zaɓi wani wace shi ne sakatare kuka zaɓi wani wace shi ne kaza to ku zama masu biyayya wa junanku an sani akwai tare aka taso amma dai ita ɗa'a duk inda an ce shi wanga shugaba ne to ai masa ɗa'a sannan ina kira gare ku ku zama masu dogara ga Allah kada ku dogara ga kowa kada ku yi tunanin wani kuke jira ya zo ya taimake ku ku tashi tsaye ga kanku ku yi riko da asbab ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala in kun dogara gare shi Allah zai muku kawo muku ɗoki zai agaza muku zai shige muku gaba sannan ina kira gare ku ku guje ma shigowa da waɗanda ba da gaskiya suke cikin ku ba duk wanda kun ka fahimci zai shigo cikin wannan taya ku da leɓen baki da zaƙin leɓo ba da zuciya ba da kissa da munahuci kada ku shigo da shi cikin teku saboda ne zai rusa ku shi ba zai yi ba kuma zai bari ku yi ba don haka duk wanda zai wannan tafiya ya tabbatar da da gaskiya kai in kun ka fahimci mutum ba da gaskiya kai ba ku ɗauki matakin ku raba shi da tafiyar ku saboda kada ta ku ta samu matsala na tabbatar da yan wa'annan shawarwarin da nake baku sannan ku zama masu biyayya ga iyayenku babu yadda za a yi kace nasara cikin rayuwarka matukar ka girmama iyayenka ba ka san darajar su ba idan kana wulakanta iyayenka ba za ka samu girma ba ba za ka samu daraja ba sannan alhamdulillah ina da masana cewa cikin ku da sun kai engagement an tabbatar musu an ba su wasu ma nan ba daɗewa ba za a yi aure wayanda ba su yi ba in za su yi ku tsaya ku zaɓi mata masu tarbiyya ba wai kawai ku ga ɗaya yarinya kyalkyali kawai yarinya tana gwadin gora ciki ta ja wala haifin banza ne za ku shiga matsala ne amma yarinya mai tarbiyya duk wanda zai nemi aure cikin ku ya tabbatar da yana da abin yi yana da sana'a yi ko yana da aikin yi sannan in zai nema ya nemi mai tarbiyya sannan ya nemi ɗiyar da cijai ɗiyar gidan kwarai ɗiyar da iyayenta suna da tarbiyya in ba haka nan ba za ka shiga matsala ai ta cutuwarka yau ka kawo gobe ka kawo ai ta ka to da yake na ganin mai gabatarwa na dan motsi alamar kamar lokaci na hararan mu saboda haka nan zan tsaya ina roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan kungiya ta ku ubangiji Allah ya shige muku gaba kuma Allah ya ba ku nasara kuma Allah ya kawo muku dauke kuma duk abin da kun gasa gaba ubangiji Allah ya shirya muku gaba Allah ya baku nasara Allah ya taimake mu da mu da ku baki daya ya biya mana dukkanin bukatocin mu anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh